daukilin namu ya kan titin nufarar kuma ya ce ya ga wasu rumfunan jefa ƙuri'a kamar guda hudu na barin mutane su jefa ƙuri'ar su da misalin karfe bakwai na dare ya ce da ya yi tambaya <clears throat> an shaida musu cewa rumfunan ne ba su fara aiki ba sai da misalin karfe ɗaya na rana saboda haka tilar ne su cika kashe awoyin da suka yi ba su buɗe ba kamar dai yadda tsarin hukumar zaɓe ya shimfiɗa wakilin namu ya shaida mana cewa komai dai ya tafi lami lafiya ya ce a wasu rumfunan ma ba a bukatar fitila don kinayar ƙuri'un a wasu rumfunan kuma an yi amfani da su <coughs> ana samun samun sakamakon ƙuri'un da aka jefa a dukkan fanin ƙasar nan na zaɓen shugaban ƙasa a jiya dai aka fara wannan zaɓe a jihohi goma sha tara da kuma sabon birnin ƙasar nan abuja kuma shugaban ƙasa alhaji shagari ya jefa ƙuri'arsa ne a unguwar adakarawa da ke sokoto yayin da ke tattauna da manema labarai shugaban alhaji shehu shagari ya ce baya shakkun shi zai yi nasara a zaben farko ba ma sai an maimaita shi ba ya ce ba shi zaton za a jefa ƙuri'a wato za a jefa wata ƙuri'a raba gaddama hakanan kuma an samu labarin cewa ɗan takarar neman shugaban ƙasa tutar jam'iyyar prp alhaji hassan yusuf ya jefa ƙuri'arsa ne a damaturu da ke cikin jihar borno alhaji hassan yusuf ya bayyana gamsuwarsa a game da shirin zaben da fedako ta yi an samu labarin cewa da ma'a da dama amma lumfashi da kuma funtuwa sun fito kwas da su domin jefa kura abin gwanin ban sha'awa wakilin da ke can <coughs> ya samu labarin cewa an samu tangarɗa domin kuwa an rarraba jam'an zaɓe jerin suna masu jefa ƙuri'ar da ba tasu bace wato an yi jerin suna masu jefa ƙuri'ar ya ce wannan ya jawo sanadiyar mutane ba su san inda za su jefa kwar'ar ba sai dai shiga binciken sunayensa inda suka yi rijista tun da farko ya ce wani al'amari ya sa wasu mutane sun rasa jefa kwar'ar baki ɗaya a waɗannan yankuna amma fashi dai wakilinmu ya ce ya lura da cewa tashar jefa ƙuri'a da ke makarantar firamare ta tunan kamata ya yi ta samu rumfar jefa kuri'a shidda amma hudu kawai take aiki da su ya ce a wasu wuraren kuma sai da aka nemi akwatin jefa ƙuri'ar aka rasa wasu manyan kusoshin jam'iyyar npn da upn da prp da kuma gnbp sun kai sun kai kuka ga wakilinmu a game da cikas ɗin da aka samu a nan haka hakanan kuma an samu labarin cewa komai ya tafi yadda ake so a wannan lokaci na zaɓe a katsina <coughs> wakilinmu da ke can ya rubuta mana cewa a duk inda ya je yakan tadda mutane sun fito bala adadin domin jefa ƙuri'a ya ce wasu mutanen ma sun fito jefa ƙuri'a ne tun da kamar misalin karfe bakwai na safe tun da farko dai sai da mai martaba sarkin katsina alhaji muhammad kabir usman ya jawo hankalin jama'arsa da su jure su fito su jefa ƙuri'unsu ba fashi a dukkan zaɓuɓɓukan da za a yi hakanan kuma ya kira ga jama'arsa da su kasance masu bin dokoki da sharuɗan da aka shimfiɗa lokacin wannan zaɓe a daura kuma an samu labarin cewa an jefa ƙuri'a cikin kwanciyar hankali kuma mai martaba sarkin daura alhaji muhammad bashar shi ma ya gargaɗi mutanensa da su ci gaba da gudanar da zaɓen cikin lumana ba ta da hankula wakilinmu ya ce a funtuwa dai an gudanar zaɓen ne cikin lumana ba inda inda sai dai a nan ma an samu sunare babu sunayen masu jefa ƙuri'a kamar wato ko kuma lambobinsu a inda suka je neman jefa ƙuri'ar waɗanda suka samu damar jefa ƙuri'ar kuma sukan jefa ƙuri'ar su ne kuma su kama lamarin gabansu sarkin maska hakimin funtuwa ya jefa ƙuri'ar su ne a rumfar jefa ƙuri'a da ke tsakiyar garin funtuwa sannan mata da dama sun fito wasu da kwarkwatarsu domin jefawa waɗanda suke ƙauna ƙuri'ar su a wannan yanki wakilin ya ce an keɓe wa matan aure layansu daban a wajen wannan zaɓe kamar dai yadda addinin musulunci ya shimfiɗa